wanda ya daidai da sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Muna cikin darasinmu na wannan littafi, Salasatul Usul wa Adillatuha na al'imamul Mujaddid a Sheikh Muhammad Ibn Abdulwahab rahimahullahu ta'ala. Wannan shi ne darasi na Nam? Sha uku. darasi na sha uku na'am wannan shine darasi na sha uku a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata muna kan magana dangane da abin da ya shafi matakai na addinin musulunci matakan addinin musulunci guda uku waɗannan matakai guda uku mun ji mataki na farko shine martabatul islam an yi magana a kan shi da kuma rukunnan al'islam ɗin guda biyar sannan sai mataki na biyu daga cikin matakai na addini shine martabatu iman wanda shine za mu tashi a kan shi a wannan darasin insha Allah ta'ala <clears throat> نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه أجمعين قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان نعم mala ya ce almartabatu saniya mataki na biyu daga cikin matakan addini guda uku shine al'iman martabar imani ana idan mutum ya shiga matakin farko shine martabatul islam daga nan zai kai mataki na biyu shine martabatul iman shi imanin mala ya ce wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba imani yana da rassa guda saba'in da wani abu shi ne bezo'un ɗin an ce bezo'un wa saba'un ma'ana saba'in da wani abu matakan ko rassan imani rassa ne wanda sun kai saba'in da wani abu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin Bukhari da Muslim wanda manzon Allah ya ce al-imanu bid'un وستون أو بضع وسبعون شعبة إيماني ينادى رسا ستين دون أبو كو سبعين دون أبو دهكا imani ba abu ɗaya ba ne imani rassa ne daban-daban ɓangarori ne daban-daban shi yasa za mu ga malamai suna wallafa littattafai akan abin da ya shafi rassan imani daga cikin mafi daɗe wasu akwai imamul bai haƙi wanda ya wallafa littafin shu'abul iman rassan imani ya tattaro duk wasu abu wanda za su abubuwa da ayyuka wanda za a iya tattara su a ƙarƙashin rassan imani wanda za su kai wannan saba'in da wani abu ɗin da aka ya tattara su a cikin wannan wannan littafin da aka imani yana da rassa rassan nan kuma sun kai saba'in da wani abu sama da saba'in kenan fa'alaha mafi ƙololuwar rassan imanin gaba ɗaya, duk abin da aka ce yana da ɓangarori da yawa, to za a samu wanda ya fi kowanne a cikin wannan ɓangarorin, za a samu kuma wanda yake ƙasa, za a samu kuma waɗanda suke a tsakiya tsaka-tsakiya. Don an ce saba'in da wani abu ne rassan imani, to a cikin rassan imanin a alaha wanda ya fi kowanne ɗaukaka zama mafi ƙololuwar rassan imani shi ne ƙaunu la'ilaha illallah shi ne faɗan kalmar la'ilaha illallah shi ne mafi ƙololuwar rassan imani domin asali ma mutum ba zai zama musulmi ba sai da wannan kalmar da ita ce mabuɗin musulunci da ita ake shiga kuma a kanta ake rayuwa gaba ɗaya a cikin musulunci kuma da ita ake so a fita daga duniya ya zama ƙarshen abin da mutum zai fita daga duniya ita ce wannan kalmar wadda ita ce mafi ƙololuwar rassan imani da haka rayuwar mutum gaba ɗaya tana kai kawo ne tana gudana ne akan la ilaha illallah da ita zai zama musulmi kuma da aiki da ita ne zai zama mai imani ya rayu akan wannan aikin na kalmar la ilaha illallah kuma da ita ce zai ake buƙatar ta zama kalmar ka ta ƙarshe wadda za ka fita duniya da ita sai zama kenan rayuwar musulmi gaba ɗaya ta gini ne akan wannan kalmar da haka ita ce mafi ƙololuwar rassan imani Ke sa a cikin zikirori ma zikirin da za a yi ita ce mafi ƙololuwar zikiri ita ce zikiri mafi ƙololuwa da mutum zai yi a nau'o'in zikiri da za a yi a ambaci Allah da su. Da haka ita ce mafi girman rassan imani, wa adinaha mafi ƙarancin rassan imani kuma, wanda yake shi ne mafi ƙaranci a rassan imani shi ne imaƙatul aza an kawar da duk wani abu wanda yake mai cutarwa daga hanya to wannan yana daga cikin rassa na imani amma yana cikin ƙananan rassan imani baya cikin mafiya ƙololuwa a rassan imani kenan ya kai raunin imani mutum ya ga abu mai cutarwa a hanya ya kasa kawarwa ƙarshen raunin imani kenan domin wannan kawar da abu mai cutarwa ɗin yana daga cikin mafi raunin rassan imani to ballantana kuma wanda shi ne zai zo ya sanya abin da zai cutar da mutane ɗin akan hanya ba wai ya kawar ba kawarwan yana cikin rassan imani amma yana cikin mafiya ƙasa daga cikin rassan imani ɗin to idan mutum bai iya kawar da wani abu mai cutarwa a hanya ba bai iya ganin wani datti da mutane za su ji kyamar gani ya kawar da shi daga hanya ba bai iya ganin wani abu wanda za a iya takawa a cuti da shi a hanya ba wani ya nuna raunin imanin ya kai rauni a cikin zuciyar shi sannan sai ya ce walhaya'u shu’ubatun minal iman sannan ita ma kunya reshe ce daga cikin rasta na imani ba ta cikin a'alaha ba ita ce mafi ƙololuwar rastan imani ba sannan kuma ba ta cikin mafi ƙasa a rastan imani da haka kunya tana cikin rasta daga cikin rasta na imani kenan idan mutum ba shi da kunya to ya rasa wani reshe daga cikin rasta na imani idan mutum yana da kunya to yana da wani reshe daga cikin rassa na imani a tattare da shi. Daka lokacin da za a soki mutum da cewa wana ba shi da kunya, ko ya rinka jin cewa shi mara kunya ne, to kama yana tabbatar makanshi kenan ya kore kanshi wani reshe daga cikin rassa na imani. Shi ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wa wasallam yake cewa alhaya'u khairun kulluhu kunya gaba ɗayanta alkhairi ne ba wani abu wanda kunya zai sa ya zama ba alkhairi ba ne inda kunya sai ta haifar da shi da haka dukkanin wani abu na kunya to alkhairi ne wannan abin a wani hadisi manzo Allah ya ce ula ya ya'ti illa bi khair kunya ba ta zuwa da komai sai da alkhairi duk wani abu da kunya za ta haifar ma da shi to alkhairi ne wannan abin kunya ba ta zuwa da abin da yake saɓanin saɓanin alkhairi a nan an faɗi imani sannan an faɗi imani yana da rassa saba'in da wani abu sannan an ba da misali misalai abubuwa guda uku daga cikin rassan imani amma ba a faɗi menene imanin ba ba a yi ta'arifin imanin ba kamar yadda aka yi ta'arifin musulunci a baya ba yi ta'arifin imani ba sai aka faɗi yana da rasta kuma sai aka ba da wasu misalai na rastan imanin wannan maganar da ya ce wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba har zuwa ƙarshen maganar duka wannan lafazi ne na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya gabata hadisin Imam bukhari da Muslim duka sun rawaito shi amma ta'arifin imani shine ana ta'arifin shi da cewa huwa qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah wannan shine ta'arifin imani a wurin ahlus sunna imani wani abu ne wanda ana faɗan shi da baki sannan ana ƙudirce shi a cikin zuciya sannan kuma ana aikata shi da gaɓoɓi ɓangare nawa kenan ɓangare uku da aka imani ya shafi maganar baki sannan ya shafi ƙudirin zuciya sannan kuma ya shafi aikin gaɓoɓi da aka imani ba aikin zuciya ba ne kawai haka kuma imani ba aikin baki ba ne kawai haka kuma imani ba aikin gaɓoɓi ba ne kawai imani ai maganar baki ce da ƙudurin zuciya da kuma aikin gaɓoɓi duka wannan ɓangarorin imani ya shafe su shi yasa muka kalli wannan misalan da manzon Allah ya bayar guda uku sun shafi waɗannan ɓangarorin gaba ɗaya guda uku menene misali na farko a cikin misalan rassan imani da aka bayar a nan. An ce a alaha ƙaunu la ilaha illallah. Mafi girman rassan imani shine faɗar la ilaha illallah. Da me ake yin wannan? Da baki, maganar baki ce. Sai aka ce wa adinaha imatsatul aza anit tsariq. Mafi ƙaranci, mafi ƙasa na rassan imani shine kawar da wani abu mai cutarwa daga hanya. da me ake yin wannan da baki da gaɓoɓi aiki ake yi da gaɓoɓi sai manza Allah ce wal haya'u shu'batun min al iman kunya reshe ce daga cikin rassan imani da me ake yin kunya a zuciya da haka duka waɗannan guda uku kowanne ya zama misali ne na ɗaya daga cikin ɓangarorin da imani yake aiki a ciki da haka ba za ka zo ka ce maganar baki kawai ita ce imani ba Kama yadda ba za ka zo ka sai aikin mutum kawai na gaɓoɓi da ake gani na zahiri kawai shine imani ba haka kuma ba za ka zo ka ce kawai abin da yake cikin zuciyar mutum shine imani ba dan wani zai zo yana yin abin da ya ga dama aikin gaɓoɓin shi daban maganganun bakin shi daban in an yi magana ya ce ai imani a zuciyarki wane irin imani ba imani na musulmi na ahalus sunna ba wane imani ne nawa imani na murji'a masu aƙidar irja su ne masu wannan da'awar cewa imani kawai a zuci yake ba ruwan shi da magana ba ruwan shi da gaɓoɓi da aka ji abin da kaga aikin mutum yana yi da abin da yake faɗa ba shi yake nuna imani ko rashin imani ba a wurin ahalus sunna imani akwai shi a baki dole maganar bakinka ta tabbatar da imani sannan dole ayyukan gaɓoɓinka su tabbatar da imani sannan kuma dole ƙudurinka na zuci ya tabbatar da imani idan akwai imani kawai a gaɓoɓi babu a zuciya a lokacin mutum ya zama munafiki Inda ya aikin gaɓoɓi ne kawai a yi sallah da shi a yi abu a tafi jihadi a yi waye amma babu imanin a zuciya menene wannan munafiki ne idan kuma akwai imanin kawai a zuciya babu shi a gaɓoɓi da baki shi kuma menene shi na'am akwai imanin a zuciya amma babu shi a gaɓoɓi babu shi a baki na'am ai ba zai yiwu ba ne ba zai yiwu ba ne asali in dai akwai imani a zuciya to dole zai fito a baki ai asali ma ba zai zama mai imanin ba ba zai zama musulmi ba sai da mai. sai da ƙaunula ilaha illallah muhammadun rasulullah sai da aikin baki a zahiri zai zama musulmi kwata-kwata ba za a yi mai hukunci da cewa musulmi ba ne ko da yana da awar ya ƙudirce a zuciyar shi ya yadda amma ba zai faɗa da baki ba za a karɓi musulunci shi ba za a karɓa ba da haka ba yadda zai yi hukace imanin kawai yana nan a zuciya ne amma baki ba zai yi aiki ba sannan gaɓoɓi ma ba za su yi aiki ba Daga inda akwai shi a zuciya, to gaɓoɓi ne za su yi aiki. Inna ma huwa shay'un waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Kamar yadda suke cewa magabata. Al'amari ne wanda ya tabbata a zuciya sai kuma gaɓoɓi da aiki sai suka gasgata abin da yake zuciya. da ka gaɓoɓinka da aikinka da maganarka su suna gasgata abin da kake da shi na imani ne a zuciya. idan akwai imanin za a gane a aikinka za a gani a maganganunka za a gani in babu kuma za a gane aikinka zai nuna maganganunka za su nuna da haka imanin sai ya shafi waɗannan ɓangarorin gabaki ɗayansu shi yasa suke ba da misali da cewa imani kamar turare ne kamar turare ne in aka kawo turare za a ji ƙanshi ko ba za a ji ba in dai akwai turare mai in dai yana ƙanshi gwargwadon ƙanshin turaren da kyan shi gwargwadon yadda ƙanshin shi yake yaɗuwa ko to haka imani yake a zuciyar mutum gwargwadon kyan imanin da ƙarfin imanin gwargwadon yadda za a ganka a aikace imanin yana bayyana a cikin ayyukanka da kuma maganganunka gwargwadon kuma raunin imanin da lalacewar shi da rashin ƙarfin shi gwargwadon yadda za a ga raunin ayyuka da raunin maganganun na imani a tattare da kai da haka imani ya shafi ƙaunin billisan wa atiƙadun bilkal sannan wa amalin gawarar, duka ɓangarorin imani ya shiga ka cewa wai imani ai ba a nan take ba ai ba a imani ba a kaza take ba ba a sallah take ba ba a zuwa masallaci take ba wannan aqidar murji'a ce aqidar murji'a ce ba aqidar ahlus sunna ba ce yi imani akwai shi a zuciya to za a ganshi a aikace in akwai shi a zuciya za a ji shi a magance a baki cewa akwai imanin da haka waɗannan su ne misalan da malam ya bayar cewa imani yana da rassa saba'in da wani abu da haka gwargwadon yadda mutum zai gina imani shi shi ne nemi waɗannan rassan guda saba'in da wani abu na imani ya ga menene alaƙar ayyukan shi da waɗannan rassan kuma su waɗannan rassan saba'in da wani abu wasu rassan suna da alaƙa da ayyukan zuciya ne waɗansu kuma suna da alaƙa da maganganu na baki waɗansu kuma suna da alaƙa da ayyuka na gaɓoɓi daga mutum ya bi littattafan da aka rubuta akan shu'abul iman zai ga duka an kakkasa su a wannan kashe-kashen sai ka ga a ayyukan zuciya na imani guda nawa kake yi a ayyukan gaɓoɓi na imani guda nawa kake yi a ayyukan baki na imani na rassan imani guda nawa kake yi wataƙila daga nan mutum zai iya auna gejin imanin shi ya gane to a imanin shi bai wuce kaza ba bai wuce kaza a cikin ɗari ba daga cikin littattafai masu sauƙi a wannan babin wanda suke na kusa-kusa ba littattafai da ba shi ne littafin albayanu wa tawdih li shadaratul iman na al'allama a Sheikh Abdulrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala. Littafi ne ya rubuta madaidaici al'albayan wata wuzir da iman, bayani akan bishiyar imani, ya sa imanin kamar matsayin bishiya ce, su kuma waɗannan rasta ne a jikin bishiyar imanin, sai kakkasa su a matsayin rasta daban-daban. shi ma ya kasa ɓangaren zuciya ga rassan imani ɓangaren magana ga rassa na imani haka kuma ɓangaren ayyuka na gaɓoɓi ga rassa na imani littafi ne wanda yake ƙarami kuma mai kyau wanda zai yi ma mutum bayani dalla-dalla dangane da waɗannan rassan na imani kuma kowane reshe da dalilin shi In ma dai aya alƙur'ani ko hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar da wannan reshen da daga nan mutum zai iya gane matakin da yake kai na imani a kowane ɓangarori daga cikin waɗannan ɓangarorin guda uku na wannan shine martaba martaba ta biyu martabatul iman sai bayani akan rukunnan imanin tunda mun ji menene imanin to menene rukunnai waɗanda a kansu imani ya ginu a kansu ne imani ya ginu wayannan rukunai su ne malam zai yi magana a kansu a nan قال المصنف رحمه الله وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله عز وجل والدليل على هذه الأركان الستة قوله, قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر نعم إيمانه وأركانه ستة rukunnai imani ɗin guda shida ne imani yana da rukunnai guda shida da abinda aka ce rukunnan abu abinda a kansu wannan abin ya ginu idan aka cire su to abin ya faɗi kenan shine ma'anar arkan kamar yadda ake kiran ginshiki na jini a matsayin rukun arkanul bina wayannan su ne arkanul bina wayannan ginshikan da aka ɗora rufin gini a kansu wanda an rushe su wannan rufin zai faɗi to wannan su ne arkan da aka imani an kafe shi ne akan waɗannan rukunan guda shida idan aka rushe guda ɗaya to wannan rufin na imani zai faɗi to haka kuma an rushe su gaba ɗaya ma kwata-kwata zai zama babu imanin kwata-kwata to wannan shine ma'anar rukunai abinda idan aka in aka ɗora wani abu a kan shi wannan abin an cire shi abin ba zai zauna ba abin zai faɗi saboda faɗuwar wannan abin ya dogara da shi ne taka imani ya dogara ne akan waɗannan abubuwan guda shida. Na farko, an tu'mina billah shine kai imani da Allah shine rukuni na farko kai imani da Allah imani da Allah kuma shine imani da cewa akwai Allah din shine matakin imani da Allah na farko dole sai ka yadda akwai Allah ko kana yin imani da abin da babu shi daga matakin imani da Allah na farko shine yadda akwai Allah ɗin. Sannan a mataki na biyu shine yadda da cewa Allah shine yake da rububiyya ta komai, shine ya halicci komai, shine yake gudanar da komai, shine yake kashewa yake rayawa, shine imani da rububiyyar Allah. Sannan abu na uku shine imani da uluhiyyar Allah. cewa Allah ɗin nan shi kaɗai ne ya cancanta a bauta mishi, ba wanda za a bauta ma in ba shi ba, shi ne abu na uku, sannan abu na hudu shi ne imani da cewa Allah yana da sunaye da kuma sifofi waɗanda suke maɗaukaka da sunaye mafi kyan sunaye. Wannan shi ne imani da Allah, abinda imani da Allah ya ƙunsa kenan. da haka ya kunshi yarda akwai Allah da kuma yadda da rububiyar Allah da yadda da uluhiyar Allah da kuma yadda cewa Allah yana da sunaye mafiya kyau kuma yana da sifofi waɗanda suke na kamala waɗanda suka dace da zatin Allah subhanahu wata'ala to wannan shine abin da imani da Allah ya kunsa sai mutum ya ƙudurta wannan sannan za a ce ya yi imani da Allah idan bai ƙudurta ɗaya daga cikin waɗannan ba to imanin shi da Allah bai yi ba don mutum ya ce ya yadda akwai Allah amma kuma bai yadda Allah ne ya halicci komai ba wanda ya yi imani da Allah bai yi imani da Allah ba amma ko mutum ya ce ya yadda akwai Allah kuma ya yadda Allah ne ya halicci kowa da komai amma bai yadda Allah kaɗai za a bauta ma ba wanda ya yi imani da Allah bai imani da Allah ba daidai yake da su Abu Lahab da Abu Jahal su ma duk sun yadda da Allah kuma sun yadda Allah ne ya halicci komai amma ba su yadda a kaɗai ta Allah kaɗai da bauta ba shi ne abin da ba su yadda da shi ba to haka kuma in mutum ya yadda akwai Allah kuma ya yadda Allah shi ne yake da rububiyya shi ya yi komai da kowa sannan ya yadda Allah kaɗai za a bauta ma amma bai yadda da sunayen Allah da sifofin Allah ba shi ma wannan bai yi imani da Allah ba yana kore ma Allah sunaye yana kore ma Allah sifofi wannan shi ma imanin shi da Allah bai yi ba da haka sai mutum ya haɗa waɗannan abubuwan guda hudu gaba ɗaya sannan za a ce ya yi imani ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala da haka duk lokacin da ake cewa an tu'mina billahi ka imani da Allah ana nufin waɗannan abubuwan gaba ɗaya ka haɗa su ka tattare su ka ƙudirce su a cikin zuciyarka to wannan shine ma'anar imani da Allah ba wai yadda akwai Allah kawai shine imani da Allah ba yadda akwai Allah har mushrikai sun yadda akwai Allah yadda Allah ne ya halitta halittu har mushirikai sun yadda Allah ne ya halitta halittu wala in sa'altahum man khalaqahum la ƙulun Allah sun yadda da wannan da aka dole ka haɗa waɗannan abubuwan gaba ɗaya sannan sai a ce ka yi imani da Allah rukuni na farko kenan daga cikin rukunnan imani ya samu wa mala'ikatihi sannan mutum ya yi imani da mala'ikun Allah imani da mala'ikun Allah shi ma ya ƙunshi abubuwa da yawa daga ciki shi ne ka yi imani da samuwar mala'ikun cewa akwai wasu halittu daga cikin halittun Allah sunansu mala'iku ka yadda da su jama'a akwai wanda ba su yadda da samuwar mala'iku ba in ana maganan mala'iku za su rinka fassara su da wani abu daban ko su rinka fassara su da ƙuwatul khair shi ake nufi da mala'iku shaidanu ana nufi da ƙuwatul sharri ko kuma su rinka fassara su da wata abubuwa daban ko bakteriyas, ko wani abu can daban da suke sani wanda shi suke iya gani da imani da mala'iku sai ka yarda cewa akwai halittu da Allah ya halitta na musamman sunansu mala'iku. Sannan abu na biyu, ka yi imani da cewa waɗannan mala'ikun suna da sifofi da Allah ya halicce su da shi. Daga cikin sifofin kuma akwai waɗanda Allah ya ba mu labari. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وربا Allah ya ce mana ya sanya mala'iku, mana ja'il anan nan ya halicci mala'iku sun zamanto uli ajini hatin, ma'abota fuka-fukai suna da fuffuke da suke tashi da shi. Sannan fuffuken nan kuma masna akwai waɗanda suke da fuffuke biyu wa las akwai waɗanda suke da fuffuke uku wa ruba akwai waɗanda suke da fuffuke hurhudu iyakacin fuffuken kenan Allah ce yazidu fil khalqi ma yasha yana ƙarawa a halittar wasu abin da ya ga dama na adadin fuka-fukan amma dai akwai masu biyu akwai masu uku akwai masu hudu sannan yazidu fil khalqi ma yasha yana ƙari akan wanda ya ga dama shi yasa manzon Allah ya ce na ga mala'ika Jibril walahu sittumi'atu jana na gan shi yana da fuffuke ɗari shida a jikin shi shi ne ya zidu fil kalƙi ma ya sha yana da fuffuke ɗari shida manzan Allah ya ce ya buɗe fuka guda biyu wa ƙarsar ufo ya rufe sararin samaniya gaba ɗaya da su Saura nawa kenan Saura ɗari biyar da tasa'in da takwas ko to shi ne zidu fil halƙi ma ya sha batun ya imani da sifarsu da Allah ya ba mu labari ya imani da sifarsu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba mu labari daga cikin sifofinsu manzan Allah ya ce Allah ya bani umarni ya bani izini ya bani dama in ba ku labarin wani mala'ika daga cikin mala'ikun da suke hamalatul arsh wanda suke ɗauke da al'arshi. Sai maza Allah ya ce tsakanin kunnen shi zuwa kafaɗar shi tafiyar shekara arba'in. Daga kunnen shi zuwa kafaɗar shi tafiyar shekara arba'in. to yi sauran jikin shi fa wannan iya kenan tazara iya ke nan ake nunawa wuya tazara iya wuyan shi ake ake nunawa anan daga kunnen shi zuwa faɗa shi Ban da kan shi ban da jikin shi ban da ƙafafuwan shi kuma tafiyar ta shekara arba'in tawa ta mala'iku ko ta mutane ko ta wane lissafin duka ba a faɗa ba da haka mutum ya imani da sifofin da Allah da manzan Allah suka sifanta na mala'iku ya yadda halittu ne waɗanda ba su da iyaka Allah kaɗai ya san ya san adadinsu wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa banza Allah ya ba mu labari cewa a baitul izza da yake sama ya ce mala'iku dubu saba'in suna shiga a kowace rana suna yin ibada a ciki amma maza Allah ya ce tun da ake shiga kullum da mutum dubu saba'in wasu ba su taɓa zagayowa ba ba a taɓa yin wasu sun sake zagayowa ba kuma kullum ranar duniya sai an zuba mala'iku dubu saba'in sun yi ibada a ciki da aka adadinsu zai kai nawa ba zai irgu ba adadinsu ba wanda ya sani shi ne wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa su riƙe wutar jahannama kawai manzo Allah ya ce za a zo da wutar jahannama ranar alkiyama tana da linzami dubu saba'in linzami da ake janta guda dubu saba'in a kowane linzami guda ɗaya akwai mala'ika dubu saba'in da yake riƙe da linzamin. Dubu saba'in so dubu saba'in. Adadin mala'ikun da suke janye da wutar jahannama kenan. Banda kuma kowane ɗan adam daga cikin ‘yan adam yana ɗauke da mala'iku, ko akwai wanda babu mala'iku a tattare da shi. ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kowa yana ɗauke da mala'ika na dama da na hagu adadin siyanin kai adadin ‘yan adam so nawa kenan Na? in kowa yana ɗauke da guda biyu ya ninka so nawa kenan wayannan masu rubutu ne kawai kuma Allah ya faɗa mana lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah akwai mala'iku mu mu'aqibat wanda suke tsara mutum suke kariya da tsara mutum gaba da baya wanda aikin su kenan kawai tsara mutum ba za ka gane aikin da suke yi ba sai mutum ya mutu kana mutuwa aka aje ka daga nan zuwa safiya babu mu mu'aqibat ko za ka ga halittun da za su rinka shiga hancinka da kunnanka da bakinka yanzu ba ko baccin wane irin bacci kake yi za ka ga halittu suna zuwa suna shiga jikinka a jiki ana cire mu a tsibar min baini ya dai wa min kalfihi za ka ga abin da zai faru da gangar jikinka za ka gane akwai waɗannan masu aikin masu wannan kariyar a jikinka to wannan mutum mala'ika nawa kenan ƙibar gaba da baya ga masu rubutun alkhairi da sharri hagu da dama ga masu tsaro in kayi addu'a kwanciya bacci da za su tsare ka zuwa tashi zuwa tashi da asuba guda nawa suke aiki akan kowane mutum ɗaya in za ka tattara nassoshin da suke magana akan mala'ikun da suke aiki akan mutum ɗaya kullum mala'ika nawa za ka samu akan mutum ɗaya da aka kai imani da cewa Allah yana da waɗannan halittun sunansu mala'iku kuma ba wanda ya san adadinsu sai Allah kuma kai imani da duk abin da Allah ya faɗa a kansu kai imani da duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labari akan mala'iku duka wannan yana daga cikin imani da mala'iku kuma ka yadda bayi ne na Allah waɗanda ba sa saba ma Allah la ya Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba ma Allah duk abinda Allah ya ce a yi shi za su yi in Allah ya ce a bari shi bari za su yi da babu sabo ma'asumai ne su Allah ya halicce su ba abin da suke yi sai ibada sai ibada da bautar Allah daga a duk inda suke a cikin bautar Allah suke akwai mala'ikun da a tsaye kawai suke tsayuwa da kake gani ta sallah sahu a tsaye a haka suke a haka rayuwarsu za ta zauna har tashin alƙiyama akwai waɗanda a ruku'u kawai suke har tashin alƙiyama akwai wanda a sujjada suke haka za su zauna har tashin alkiyama kawai bautar Allah suke yi bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl ba sa wuce gaban maganar Allah da bayi ne masu karamci waɗanda Allah ya karrama su shi yasa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa asqati sama sama tana ƙara tana kogi. Shi ne atif ɗin nan irin yadda in an ɗora ma sirdi na raƙumi kaya ya ji nauyi yana tafiya yana wani ƙara na wannan katakon shine atif za Allah ya ce aqatis sama sama tana kuka sai ya ce wa hukka laha anta kai ya tantanta ma ta yi wannan kukan ya tantanta sama ta rinka wannan ƙarar sai ce saboda babu wani mawuzi'u shibiri babu inda mutum zai iya ɗora yatsun shi a sama ba sai akwai mala'ika yana bauta ma Allah a wuri. ba wuri ba space a sama gaba ɗaya cike take da mala'iku kawai suna bauta ma Allah Daka da bauta ma Allah da ibadar ka da rashin ibadar ka duka ɗaya ne a wurin Allah Allah yana da wayanda suke bauta mai haƙiƙanin bauta. Ke sa Allah ya ce, Inna ma hiya a'malukum uhfi halakum summa uwaffikum iyyaha. Allah ba wai yana son aikin da ya ce a yi ba ne. Man amila salihan fali nafsihi wa man a fa ha, Wanda ya aiki na ƙwarai Allah ya ce kan shi ya yi ma, ba abin da zai amfani Allah da shi. rashin yin kuma ba abin da zai cutar da Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka mutum ya yi imani da mala'iku, cewa Allah yana da halittu su ne mala'iku, sannan wa kutubihi, sannan rukuni na uku shine imani da littattafan Allah. Allah ya aiko da manzanni kuma ya saukar musu da littattafai, to dole ka yi imani da waɗannan littattafan da Allah ya saukar. littattafan da Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani ka yi imani da su ka yadda da su waɗanda kuma Allah bai ba mu labari ba ka yi imani da umumin cewa Allah ya saukar da littattafai ga annabawa Allah yana aiko da annabawa da saƙonni a cikin annabawan kuma akwai waɗanda Allah ya ba mu labarin ya saukar musu da littattafai daga cikin littattafan da Allah ya ba mu labari a Ƙur'ani ya saukar Shi ne Allah ya ba mu labarin ya saukar da attaura ya saukar da injila sannan ya saukar da zabura sannan ya saukar da me suhufi ibrahim sannan kuma ya saukar da suhufi musa sannan ya saukar da me sannan ya saukar da alqur'ani wayannan littattafan da Allah ya ambata a cikin alkur'ani dole ka yi imani da su gaba ɗaya ka yadda Allah ya saukar da waɗannan littattafan kuma abin da Allah ya saukar a cikinsu gaskiya ne daidai ne hukuncin Allah ne sannan ka yi imani da littafin da Allah ya aiko maka da shi shi ne alkur'ani da yadda da cewa wannan saƙon da Allah ya aiko da shi na alkur'ani ya shafe dukkanin waɗancan saƙonnin da suka gabata. Shi ne ya shafa dukkanin saƙonnin da suka gabata, kuma duk abin da waɗancan littattafan suka ƙunsa na shirya, Alƙur'ani ya ƙunshe shi kuma da ƙari a kai. Daka duk abin da ake buƙata na imani da bautar Allah da ibada da shari'a, Alƙur'ani ya ƙunshi sama da dukkanin abin da sauran littattafai suka kunsa. Da aka yin imani da wannan duka yana cikin imani da littattafan Allah. Sannan wa rusulihi rukuni na nawa? Rukuni na hudu daga cikin rukunan imani shine imani da manzannin Allah. Imani da manzannin Allah da Allah subhanahu Ta'ala ya aiko. Allah yana zaɓar wanda ya ga dama daga cikin bayi, ya zaɓi wanda suka fi nagarta a cikin bayi, ya aiko su su zama su ne manzannin shi zuwa ga mutane. Allah baya ya ta'amuri da mutane kai tsaye wurin bayar da saƙo. Allah yana ta'amuri da mutane kai tsaye ne wurin bauta ga Allah, da kiran Allah da roƙon Allah. in za ka bauta ma Allah ba ka buƙatar ka bauta ma wani ko ka tura ma wani shi ya isar ma Allah kai tsaye ake bauta ma Allah kai tsaye ake roƙon Allah ake neman buƙata a wurin Allah amma Allah in zai ba da saƙo zuwa ga bayi to yana turowa ta hanyar manzanni shi manzannin kuma kala biyu ne akwai manzanni na mala'iku akwai kuma manzanni na mutane shi yasa Allah ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaɓar manzanni daga cikin mala'iku sannan yana zaɓar manzanni daga cikin mutane manzo da Allah ya zaɓa yake aiko shi da wahayi daga cikin mala'iku shine mala'ika Jibril Shi ne Allah ya turo shi da wahayi ya zo da shi zuwa ga manzan da Allah ya aiko shi shi kuma manzan ya isar ma mutane wannan ita ce wasiɗa ta karɓan saƙo daga wurin Allah ko kuma Allah maɗaukacin sarki ya yi magana da manzan kamar yadda ya yi magana da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a lokacin Isra'i da Mi'iraji. aka ba shi saƙo kai tsaye ba ta wasiɗar mala'ika Jibril ba. Haka kuma kamar yadda Allah ya magana da annabi Musa alaihi salam kai tsaye wa kallama Allah Musa ta Da aka wani lokaci a aiko musu da manzo na mala'ika, wani lokaci kuma Allah ya yi musu magana, kamar yadda ya yi magana da annabi Musa ya yi magana da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. da aka kai imani da manzannin da Allah ya zaɓa yake aiko su da saƙonni. Dukkanin manzannin da Allah ya aiko kuma dole ka yi imani da su. Allah ya ba mu labarin ya aiko manzanni a cikin Alƙur'ani ko? A cikin manzannin kuma Allah ya ce, Minhum man ƙasas na alaika, wa minhum man lam na ƙasas alaika. daga cikin manzanni akwai wanda mun baka labarinsu a cikin manzanni kuma akwai wanda ba mu baka labarinsu ba Bana a cikin manzanni akwai waɗanda ba mu san su ba ma ba mu san ko sunansu ba mu sani ba amma Allah ya aiko da su zuwa ga al'ummominsu kenan waɗanda Allah ya ba mu labari wasu ne daga ciki Allah ya zaɓa ya ba mu labari a kansu amma da yawa Allah bai ba mu labari a kansu ba. Gama wanne suka fi yawa, waɗanda Allah ya ba mu labari a kansu ko waɗanda Allah bai ba mu labari a kansu ba. Na'am? Waɗanda Allah bai ba mu labari a kansu ba, su ne suka fi yawa. daga cikin adadin manzannin Allah da annabawan Allah, waɗanda Allah ya ba mu labarinsu ‘yan kaɗan ne ba su da yawa, dukkanin manzanni da aka yi magana a kansu a cikin alƙur'ani guda nawa ne guda ashirin da biyar ashirin da biyar aka ambaci sunansu a cikin alƙur'ani amma dukkanin sauran annabawan Allah da manzannin Allah banda waɗannan ashirin da biyar ɗin ba a ambaci sunansu ba yasa Allah ya ce a cikinsu akwai waɗanda muka baka labarinsu a cikinsu akwai waɗanda ba mu baka labarinsu ba to dole ne ka yi imani am cewa dukkanin manzannin da Allah ya aiko ka yadda da su ka yi imani da su sannan kuma ka yi imani khas shine waɗanda Allah ya ambata daga cikin manzanni su ma ka yi imani da su ka yadda da su imani na musamman saboda Allah ya ambace su ka ce na yi imani da annabi wane da wane da wane da wane sannan duka sauran annabawan da Allah bai ambace su ba su ma na yi imani da su da haka idan mutum ya yi imani imani da annabawa imani ne wanda yake haɗaɗɗe baya rabuwa in ka cira annabi ƙwaya ɗaya daga cikin adadinsu daga cikin adadinsu wanda ya kai adadi nawa na'am ya kai ashirin da biyar wayanda aka ambata ku to daga cikin waɗanda ba ambata ba ba sun kai nawa na'am na'am dubu ɗari da dubu ashirin da hu? a yadda ya zo a cikin hadisin abu zar dubu ɗari da dubu ashirin da nawa da hudu da aka an ambaci guda ashirin da nawa ashirin da biyar saura nawa saura dubu ɗari da nawa waɗanda ba ambata ba na ashirin da uku da aka duka ka yadda da su ka yi imani da cewa Allah yana da annabawa masu yawa da manzanni amma waɗannan da aka ambata ka yadda da su ka yi imani da su wa'yancan ma da ba ambata ba ka yadda da su ka yi imani da su idan ka cire ƙwaya ɗaya tal ka ce ba ka yadda da annabi wane ba a cikin annabawa to dukkan imanin da kai da annabawa gaba ɗaya ya rushe shi yasa duk mutanen da Allah ya aiko musu da annabi in suka ƙaryata annabin in Allah zai ba da labari sun ƙaryata annabin me yake cewa sai sai kazzabat samudul mursalin samudawa sun ƙaryata manzanni gaba ɗaya wa suka ƙaryata annabi salih suka ƙaryata wanda aka ambato aiko musu saboda ƙaryata annabi ɗaya ƙaryata dukkan annabawa ne gaba ɗaya kazzabat adunil mursalin kazzaba ashabul aikatil mursalin haka Allah yake cewa duk in sun ƙaryata ɗaya sai ce sun ƙaryata manzanni gaba ɗaya shi yasa Allah ya ce la nufarriqu baina ahadin minhum da aka ce kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi sai aka ce la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambanta tsakanin wani daga cikin manzannin Allah dukkaninsu ɗaya ne dukkaninsu mun yi imani da su Yahudawa sun ɗauko imani da manzanni gaba ɗaya sun zo kan annabi Isa suka ƙaryata annabi Isa imaninsu da dukkan annabawa ya rushe Nasara sun ɗauko imani da dukkan annabawa har da annabi Isa suka ƙaryata annabi Muhammad imaninsu da dukkan annabawa ya rushe al'ummar manzan Allah kuma suka yi imani da manzan Allah suka yi imani da dukkan annabawa gaba ɗaya, sai imaninsu ya cika ya tabbata, ta sun yi imani da annabawa Allah gaba ɗayansu ba wanda suka cire suka ce ba mu yadda da shi ba. Da haka dole sai mutum ya yi imani da waɗannan annabawan gabaki ɗayansu, shi ne rukuni na huɗu daga cikin rukunan imani. wal yawmil akhir rukuni na biyar shine imani da ranar ƙarshe mecece ranar ƙarshe ita ce ranar tashin alƙiyama ana ce mata yawmil akhir ranar ƙarshe saboda ita ce ranar ƙarshe a duniya a duniya daga ita babu wata rana kuma an gama ko za a sake yin wata rana babu wata rana tana zuwa wannan ranar ita ce yaumil akhir shi yasa ake kiranta da suna yaumil akhir ranar ƙarshe tana zuwa duniyar gaba ɗaya za a naɗe ta za a rushe duniyar gaba ɗaya idan sama'un shaqqat wa idan kawakibun tazarat saman za ta kyakkece gaba ɗaya sannan taurari za su zubo da rana da wata gaba ɗaya za su tarwatse ƙasan ma gaba ɗaya za ta rugurguje haka duwatsu da suke kan ƙasar gaba ɗaya Allah zai rugurguza su gaba ɗaya su koma gari su zama gari babu maganar wani dutse a bayan ƙasa duka za a girgije ƙasar sannan duk wani kogi da yake bayan ƙasar Allah zai ɓalle shi wa idal biharu fujjirat za a ɓalle koguna gaba ɗaya ambaliyar ruwa ta duniya gaba ɗaya za a yi a rana a wata ayar wa idan biharu fujirat za a rura kogunan gaba ɗaya za su koma ruwan wuta ne shi ne tasdir ɗin fujirat za ta zama ruwan wuta ne duka kogunan gaba ɗaya sai a yi ambaliya ta koguna in an yi ambaliya ta kogi kogin kuma ya zama wuta ambaliyar wuta za a yi ba ambaliyar ruwa ba duniyar ta rushe gaba ɗaya kenan daga wannan ranar ita ce yaumil ahir, ita ce ranar ƙarshe daga ita ba za a sake samun wata rana a wannan rayuwar ta duniya ba sai dai a shiga wata rayuwar kuma daban shi yasa ake ce mata yawmil akhir to imani da wannan ranar yana daga cikin rukunnan imani imanin ka bai taba yiwuwa sai ka yi imani da ranar tashin alkiyama shi kuma imani da wannan ranar ya ƙunshi duk wani abu da yake zuwa tun daga mutuwa har zuwa ranar da za a shiga wuta ko aljanna duk wani abu da zai biyo bayan mutuwa to ya shiga cikin al'imanu bil yawmil akhir tun daga imani da zuwan mala'iku da ɗaukar rai da mala'iku za su yi mala'ikun rahama ko mala'ikun azaba da tafiya da ran da za a yi da rayuwar da za a yi ta ƙabari da tambayoyin ƙabari da jarrabawar ƙabari da azabar ƙabari da ni'imar ƙabari duka suna cikin imani da ranar tashin alkiyama. da kuma zaman da za a yi na rayuwar barzak rayuwar jira kenan tsakanin duniya da lahira zaman jira tsakanin duniya da lahira wanda wannan zaman yana farawa ne daga ran da mutum ya mutu yana ƙarewa daga ranar da za a busa ƙaho na tashin mutane busa ƙaho na biyu kenan ko da za a tayar da mutane domin hisabi to wannan rayuwar ita ce hayatul barza to imani da wannan rayuwar shi ma yana daga cikin imani da ranar tashin al'iyama zai iya yiwa in ka shiga wannan rayuwar ka shekara dubu zai iya yiwa ka shekara dubu ɗari zai iya yiwa ka shekara miliyan ɗaya kafin a yi tashin al'iyama gwargwadon lokacin da ka mutu zuwa tashin al'iyama Shi ne tsawon lokacin da za ka zauna a ciki daga zamanin manzon Allah zuwa yau wayanda suka mutu a wancan zamanin suna nan a cikin hayatul barzak suna wannan rayuwar ta bayan mutuwa suna ɗauke da shekara dubu da ɗari hudu da wani abu kuma ba a san bayan nan kuma shekara nawa za a yi kafin a yi tashin alƙiyama tashin alƙiyaman na farko na mutuwa da kowa zai mutu sannan idan kowa ya mutu shekara nawa za a yi kafin ran da za a zo a sake busa ƙaho na biyu a yi tashin alƙiyama na gaba ɗaya shi kuma shekara nawa za a yi bayan kowa ya mutu ba kowa ba komai sai Allah shi kaɗai daga nan za a zauna iya lokacin da Allah ya ga dama a zauna daga nan kuma za a zo a tayar da halittu gaba ɗaya domin fuskantar hisabi da kuma sakamakon abin da hisabi ya haifar duka wannan yana cikin imani da ranar tashin alkiyama mutum duka ya yarda da su da duk abubuwan da za a ce za su faru bayan ɗaukar rai bayan rayuwar kabari tashi a ranar al'iyama ɗin tsallake siraɗi da duk abubuwan da manzan Allah ya ba da labari za su faru a ranar al'iyama duka imani da su yana daga cikin imani da yaumil akhir in kai inkarin wani abu daga ciki imaninka da ranar tashin al'iyama bai cika ba sai ka yi imani da su gaba ɗaya da wannan shi ne ma'anar rukuni na biyar daga cikin rukunnan imani wannan kuma rukunin yana daga cikin rukunai waɗanda suke sama ma mutum kwanciyar hankali da zaman lafiya a rayuwar duniya ƙudirta cewa akwai tashin al'iyama ƙudirta cewa akwai wani sakamako da zai biyo bayan wannan rayuwar wannan shine mafi girman abin da yake sa rayuwar mumini ta yi kyau a duniya shi yasa zaka ga duk wanda bai yi imani da wannan ba gwargwadon rashin imaninka da ranar tashin alkiyama gwargwadon kuncin rayuwarka saboda duk abin da yake faruwa a nan duniya kai a wurin kafa shi kenan an yi an gama idan aka zalunce ka aka cuce ka shi kenan fa an tafi a banza kenan a wurinka in ba yi imani da ranar tashin alkiyama ba to yaya kuncin rayuwa ba zai samu mutum ba a zalunce ka a kwace ma haƙƙinka ka je kotun alƙalin ma shi ma a haɗa baki da shi a cuce ka a danne ma haƙƙinka sai dai ka dawo gida ka zauna kai ta kuka kuma ba bakai ba yadda za a tashi ranar alkiyama ba balle a biya ka a ganinka ta ina irin wannan mutumin zai samu sanyin zuciya a duniya shi yasa za ka samu masu irin wannan tunanin da wannan aƙidar sun fi kowa kashe kansa a duniya ga yau an ce wannan ya rataya kan shi wannan ya sha dafi ya mutu saboda me saboda gaba ɗaya duniyar ta yi mai kunci bai kuma tunanin akwai wani abu me zai yi ya huta kawai ya mutu ya bar duniyar ya huta shine kawai mafita a wurin shi kuma ya manta abin da zai je ya fuskanta kuma ya fi wannan bala'in da ya kashe kanshi saboda shi shi yasa imani da ranar tashin alkiyama ba ƙaramin ni'ima ba ce a rayuwar mutum ba ƙaramin ni'ima bace kaga mutum an cuce shi an zalunce shi an yi mai komai kuma ya koma ya ce Allah ya isa ya ci gaba da rayuwar shi lafiya lau saboda ya san akwai ranar da za a zo a warware wannan abu amma an cuce ka an zalunce ka an yi ma komai kuma ba ka da inda za ka kai a ƙwato ma haƙinka kuma ba ka yadda za a tashi ranar alkiyama a yi hisabi kuma ka ce za ka ji daɗin duniya da ka shi kanshi imani da ranar tashin alkiyama ni'ima ce a wurin Allah ni'ima ce a wurin mumini Allah ya yi mabawa ya sami daɗin zuciya ya sami kwanciyar hankali ya sami iya kwanciya ya yi bacci lafiya lau ya tashi lafiya lau amma inda babu wannan da rayuwar ba za ta yi daɗi ba ba za ta yi kyau ba daga kowa zai ɗauki abin da zai iya yi in ya gaba zai iya ɗaukan mataki ba sai dai ya kashe kanshi ya huta da haka imani da ranar tashin alkiyama yana cikin rukunai na imani shine rukuni na biyar sai na shida wa bil qadari khairihi wa sharrihi imani da ƙaddara, alkhairin ƙaddara da kuma sharrin ƙaddara. Ƙaddara tana da akwai ƙaddara ta alkhairi da Allah zai ƙaddara ma mutum, akwai kuma ƙaddara wadda take saɓanin alkhairi ga mutum. amma Allah baya ƙaddara abin da yake sharri ne tsantsa sai dai ya zama abin da yake ba alkhairi bane ga wani amma kuma alkhairi ne ga wani amma abin da zai zama sharri tsantsa Allah baya ƙaddara abin da sharri tsantsa ne a rayuwar halittu. Ko ana samun mutum ya samu kanshi a wani abu wanda yake sharri ne, ana samun kaddara ta shari, na'am an ce imani da kaddara alkhairi da shari yana ana samun kaddara ta shari na'am ana samun kaddara ta zama shari ta iya yiwa shari ga wani haka ne ko in an jarraba mutum da rashin lafiya Kaddara ta alkhairi ce ko kaddara ta sharri? Na'am? Kaddara ce ta sharri a wurin shi ba alkhairi ba ne, amma a wurin mai kemis ba. Eh, eh, alkhairi ne a wurin mai kemis ko? Idan mutum ya karye, sharri ne ko alkhairi, amma a wurin mai ɗori ba. Na gaima mutum mutuwa wani zai ce an yi mai mutuwa alkhairi ne ko sharri sharri ne kaddara ce ta sharri amma a wurin mai haƙan kabari ba ga, a babu sharri tsantsa sai dai ya zama nisba ga kai da abin ya same ka ya zama maka sharri amma a wurin wani ya zama alkhairi ne masa'ibu ƙaumin, inda ƙaumin. sara'iru musibin wasu mutane a wurin wasu kuma abin farin ciki ne abin nema ne yanzu aka kwana biyu ba a yi mutuwa ba mai haƙan kabari mai zai ce eh ba kasuwa kwana biyu ba kasuwa mai likabani mai zai ce ba kasuwa kasuwa ta tsaya in yanzu ya ce maka a yi musu addu'a Allah ya kawo kasuwa <laughs> za ka yi kai a wurin a wurin wanda wanda wanda wannan abin ya same shi shi in kai addu'a ka mai mummunan addu'a kenan a wurin mai wancan fa ka mai a kyakkyawar addu'a haika alkhairin wani sharri ne a wurin wani sharri a wurin wani kuma alkhairi ne a wurin wani haka Allah baya ƙaddara sharri tsantsa ya zama tsantsar sharri ne kawai babu alkhairi sai dai ya zama sharri ne ga wani ko abubuwan da mutum yake iya gani sharri ne kan shi zai iya zama alkhairi ne gare shi rashin lafiyar da za ka yi watakila Allah ya kankare maka zunubanka gaba ɗaya alkhairi ne ko ba alkhairi ba ne alkhairi ne da ka je lahira Allah ya ƙona ka a wuta da aljarrabe ka da ciwo a kan kare ma zunubi wanne ya fi wanne ne alkhairi a ciki kai rashin lafiya shi ne alkhairi da haka ko abin da ya nufi a nan ƙaddara da Allah yake ƙaddarawa kowace iri ce ta same ka ka yi imani da ita cewa Allah ne yake ƙaddarawa duk abin da ka ga ya faru Allah ne ya ƙaddara shi duk abin da Allah bai kaddara ba ba zai taɓa faruwa ba ba yadda za a yi abin da Allah bai kaddara ba ya faru ba kuma abin yadda za a yi abin da Allah ya kaddara zai faru ya ƙi faruwa, bai taɓa yiwuwa. Daka duk abin da kaga yana faruwa haka Allah ya kaddara haka ya tsara kuma haka zai faru. duk abin da za ka iya yi ba za ka iya kauce ma wannan abin ba ba zai taɓa yiwuwa ka kauce ma wannan abin ba wannan abin da ka ji maza Allah ya ce an umarci mala'ika ya rubuta tun lokacin da aka busa ma mutum rai a mahaifa to yana nan haka yake a rubuta a lauhin mahbus ba zai taɓa canzawa ba da dole ka yi imani da haka cewa abin da ka ga ya faru haka Allah ya ƙaddara. amma Allah ya ba da shari'a da doka da tsari dole kuma ka bi akan wannan shari'ar ne Allah zai yi ma kowa hukunci me yasa baka yi kaza ba Allah ya ce ayi kaza ba ka ce ai Allah ne ya kaddara min shi yasa ban ban yi ba a'a Allah zai maka hukunci ne akan tsarin shari'a da ya bayar da dokokin shari'a da Allah ya ajiye me yasa baka yi sallah ba Allah ya ce yi sallah shine abin da za a kama ka da shi kuma ai ma uquba akan wannan amma Allah ne ya ƙaddara ma wannan ba a kafa hujja da kaddara akan abin da yake na saɓan Allah yasa lokacin da aka kamo wani da yayi sata a lokacin sayyidina Umar aka zo za a yi mai haddi me haddin sata a yanke hannu yake cewa ya za yana roƙon a yafe mai Allah ne ya ƙaddara mai ya ce ai kai ma yanda Allah ya ƙaddara maka ka yi sata mu ma haka Allah ya ƙaddara mana mu yanke maka hannu duka ba ƙaddara ba ne kowanne ƙaddara ne da haka kowanne mai aiki da abin da yake ƙaddara ne kai ma ka yi ƙaddara mu ma mu bi ƙaddara da aka ba a kafa hujja da kaddara kan saɓan Allah ba za ka zo ka yi abu na saɓan Allah ka ce Allah ne ya ƙaddara mun ba bai yiwuwa wannan ba uzuri ba ne saboda Allah ya ba da shari'a ya ba da tsarin da ya kamata a yi da in ka yi ka yi makanka in ka yi ba da shi ne za a yi maka hisabi ranar alkiyama amma dole ka yi imani da cewa duk abin da kaga yana faruwa Allah ne yake kaddara shi la yakunu fi mulkihi ma la yuridu ma'anar shi ba a taɓa samun abin da Allah baya so ya faru a mulkin Allah bai taɓa yiwuwa duk abin da kaga ya faru haka Allah ya so ya faru haka ya ga dama ya faru kuma dan Allah ya so abu ya ga damar ya faru a haka ba shi kuma yake nuna Allah yana son abin ya yadda da shi ba yadda da abu daban kuma ganin damar faruwar abu daban ko kai kana yin haka yana faruwa a rayuwarka ko akwai abin da ka yadda da shi ka yi makanka amma ba ka son abin yana yiwuwa haka ko baya yiwuwa kamar me ne misalin shi ko ba shi da misali na basu wasi a'a abinda zahiri na aikace kamar magani ne eh. mutum baya san magani amma kuma ya je kamar mutum baya son magani zai san ɗaci kuma magani ne gashi nan mai ɗaci kuma yana ba shi da lafiya ya zai yi yana son maganin kuma ya sha maganin da me yasa ya sha eh ya yadda kuma ya shaɗin ya san allura kuma dole ya je ya kai kanshi ya biya kuɗi a mai allura kuma ya nuna cewa don an yi mai allura yana son allura haka ne da aka faruwar abu ba ya nuna yadda da abin faruwar abu baya nuna yadda da abin don Allah ya kaddara abu ya faru ba shi yake nuna Allah ya yadda da abin ba an gane haka duk abin da mutum zai aikata ba zai faru ba sai da ganin damar Allah wa ma sha'una illa ayya sha Allahu rabbul alamin ba ku isa ku yi ba sai Allah ya ga dama in Allah bai ga damar ka tashi ba ba za ka iya tashi ba in Allah bai ga damar ka zauna ba ba za ka iya zama ba in Allah bai ga damar ka yi magana ba duk yadda ka so ka yi magana ba za ka iya yin magana ba to duka abin yana faruwa da ganin damar Allah ne ka yadda da wannan ƙaddarar da Allah yake ƙaddarawa da matakan ƙaddara ɗin guda hudu ne halitta sanin abin sannan rubuta abin sannan halittar abin sannan kuma ƙaddara yiwuwar abin duk abin da ka gani yana faruwa sai ya bi waɗannan matakan guda hudu sai Allah ya san da abin ba abin da Allah bai sani ba ilimin Allah ya game duk abin da yake faruwa da wanda zai faru da wanda ya faru da wanda zai faru a nan gaba wallahu bi kulli shay'in alim ba abin da Allah bai sani ba shine matakin imani da ƙaddara na farko sannan mataki na biyu kai imani bayan Allah ya san komai kuma ya rubuta komai akwai abin da baya rubuta a lauhil mahfuz ne komai Allah ya rubuta a lauhil mahfuz zaman nan da aka yi anan, da inda kowa zai zauna da inda kowa yake zauna anan, akwai shi a rubuta a lauhin mafus inda babu shi da ba wanda zai zauna inda ya zauna haka Allah ya tsara a rana kaza da karfe kaza da minti kaza daidai lokaci kaza za a haɗa a wuri kaza duka halittun Allah haka Allah ya tsara su duk abin da babu shi a wannan tsarin ba zai kasance ba to Allah ya san abin kuma ya rubuta abin a lauhin shai'in wa sai na hukita ba. haka Allah ya ce komai mun ƙididdige shi a rubuce yana nan a rubuce shine abu na biyu abu na uku bayan Allah ya san abin ya rubuta abin sai Allah ya halicci abin duk abin da ka gani yana faruwa sai Allah ya halicci abin in Allah bai halicci abin ba abin ba zai kasance ba zaman da ka aiki ne ko ba aiki ba ne sai Allah ya halicci zaman sannan za ka iya zama in biya halicci zaman ba ba za ka iya zama ba sai Allah ya halicci maganar da za ka yi sannan za ka iya magana in ba a halicci maganar ba ba za ka yi magana ba shi ne mataki na uku sannan mataki na hudu shi ne ganin damar Allah sai Allah ya ga damar abin ya faru ba wai daga Allah ya san abin ya rubuta abin ya halicci abin kawai sai ya kasance ba a'a sai Allah ya ga damar ya kasance sai ya kasance kamar ruwan sama ne ko Allah ya san cewa rana kaza ga watan kaza a wuri kaza a yanki kaza za a yi ruwa shine matakin farko mataki na biyu kuma wannan abin yana rubuta a lauhin mahfuz cewa ga abin da zai faru a rana kaza a minti kaza da karfe kaza sai me lokacin na yi kawai sai ruwan sama ya sauko sai mataki na uku ya faru dole sai Allah ya halicci ruwan sai ya halicci ruwan kawai daga an halicci ruwan sai ya fara zuba sai Allah ya ga damar ya sauka sai ya sauka Daka duk abin da ka gani a duniya yana faruwa sai ya bi waɗannan matakan na ƙaddara guda hudu, sannan ya kasance. Ba abin da Allah bai sani ba, ba abin da Allah bai rubuta ba ba wani abu da yake faruwa sai Allah ya halitta abin wallahu khalaqakum ma ta’amaluna, da ku da abin da kuke aikatawa da Allah ne ya halitta Allahu khaliqu kulli shi ne ya halicci komai sannan kuma duk abin da yake faruwa yana faruwa ne da ganin damar Allah sai ya ga dama sannan abin ya faru ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abin da ya ga dama ya faru abin da bai ga dama ba kuma ba zai taɓa kasancewa ba to su sune matakan ƙaddara guda hudu wanda sai mutum yayi imani da su imani da ƙaddara yake cika wayannan sune rukunai guda shida na imani kenan أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ميرجي منا كينان ينزو أدلة نعم دليلي أنا أنتم ميرجي dalilai ya rage mun san menene imani mun san rukunnan imani saura me ya rage mana saura adilla saura dalili ai ya faɗa mana ma'arifatu dinul islami bil adilla sanin addini da dalilan shi yanzu ai a baki kawai aka faɗi wayannan abubuwan ko don aka tsayar da kai aka ce ina hujja akan wayannan abubuwan me zaka kawo to shine abin da zai koro anan na dalilai akan waɗannan rukunnan guda shida na imani sannan kuma ya rufe mana da eh, mataki na uku shine martabatul ihsan daga cikin maratibud din da aka darasi mai zuwa insha Allah ta'ala za mu tashi akan dalilai da malam zai kawo mana akan rukunan imani guda shida sai zamanto kowa ya san rukunnan imani guda shida kuma yana da dalili wanda zai iya kafa hujja da shi akan cewa waɗannan su ne rukunnan imani guda shida da aka ambata mana wallahu a'lam